Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na kasuwa a kai muke dole. Shirin da ke nazari kan sha'anin kasuwanci, masana'antu da kuma tattalin arziki. Sunana Ramatu Garba Baba. To a makon da ya gabata ne gwamnatin tarayyar Najeriya ta fara aiwatar da shirinta na bayar da kuɗi naira dubu biyar a kowane wata ga marasa galihu da masu rauni ƙarƙashin wani tallafi na rage kaifin talauci da matsin tattalin arziki. Shirin wanda zai shafi ɗaruruwan mazauna yankunan karkara na ci gaba da haifar da muhawara tsakanin masana tattalin arziki da ke auna alfanun shirin adadin waɗanda za su ci gajiyarsa yanda aka zaɓo su da kuma ɗorewar shirin baki ɗayansa a tsarin tattalin arzikin Najeriya. Bayan dai an daɗe ana jiran tsammani musamman wajen zaɓa da tattara bayanan waɗanda za su shiga cikin wannan shirin. Daga ƙarshe an zaɓi jihar Niger da kuma Bauchi a matsayin jihohi biyu na gwajin wannan shirin da zai shafi rukunin al'umma mafi talauci da rauni. to don sanin tsarin da aka bi wajen tantance rukunin mabukatan da za su shiga lissafin wannan shirin muka je har jihar ta bauchi ga kuma abin da alhaji mansur manu soro babban jami'in gudanar da wannan shirin a jihar ke cewa shi wannan tantancewa na sunaye da aka yi ba wai a nan matakin jiha ne muka zauna kawai muka ɗauki sunan mutane muka saka ba a'a mutanen ko ma'aikatan hukumar tsare-tsare da su da na ofis dina suka tashi suka shiga wannan ƙauyuka akwai to akwai wannan ƙididdiga ɗin so da shi aka yi amfani in an tashi an je wannan community sin mutanen ake tarawa gaba su wanda aka samu da su da komai sai a ce ku yi hisabi wa kanku wane ne matalaucin talau a cikinku su su yi zaɓe da kansu za su ce a ah, wane shine ya fi kowa gauci a ah, wane shine ya fi kowa gauci to shikenan sai a ɗauka information nashi a saka a cikin wannan kundin muna kiran shi wannan abun a matsayin community based targeting haka kuma aka je aka yi an yi wannan abun ba tare da wani saka wani siyasa ko wani abu ciki ba manufa na shi wannan shirin shine ya yi pumping kudi a economy so don haka wannan sa kudin ko da ana ganin ya gaza ne kudi da ya shiga economy ko da yake bincike ya nuna cewa wannan shirin na tallafa marasa galihu na gudana a ƙasashen da suka ci gaba. Sai dai wannan shine karan farko da gwamnatin Najeriya ke ɗaukar ɗawainiyar biyan Naira dubu biyar kowane wata ga masu rauni. Shin tattalin arzikin Najeriya zai iya jure ɗaukar wannan nauyin? Dr. Idris Isiyaku dan wanka. masanin tattalin arziki ne a jami'ar abubakar ta fawa balewa da ke baucin najeriya ga abin da ya shaida wakilanmu shehu saulawa Ah, muna fama da inflation da ake cewa double digit inflation to in ka ba mutum naira dubu biyar me zai yi da ita abinci zai saya a ah, dai lura da harkokin lafiyar iyalinsa ne kawai da ah, ita gwamnatin ta ce ko su wadda suke lura da wannan shiri suka ce a ba da karfi wajen harkar eh, lafiyar iyali to lafiyar iyali nawa za ta naira dubu biyar nawa za ta ma har ga allah ina za ta ji ana yi kwatorar awa da suka ci gaba irin under social welfare amma ka duba kamar al'umman da ke alal misali nan jihar bauchi mm. ana cewa muna da al'umma kamar miliyan bakwai a ƙarƙashin wannan miliyan bakwai akwai dubu goma wanda za su ci gaje wannan shiri in ka duba ƙididdigar mm. eh, dubu goma cikin miliyan bakwai ba ka jan ɗan rage to ai ka ga ɗaya daga cikin dalilin kenan da ya sa na ce maka ko zai tasiri gaskiya tasirin ba zai kai ya kawo ba kamar yadda ka faɗa miliyan yawan jama'ar mutane a jihar bauchi ta haura miliyan biyar to ciki mutum dubu goma ne za su amfana a jihar bauchi to har ga allah ka duba wannan sai ka ga ai an dai ba a yi ba dubu biyar din ne ta yi kaɗan a matsayinka na masanin tattalin arziki ko kuma dai kawai yawan mutanen da za su ci gajiyan ne ya gaza an ka duba al'ummar da ke najeriya dubu biyar din ma ta yi kaɗan kuma yawan waɗanda za su ci gajiyar ma sun yi kaɗan a najeriya yanzu shinkafa yar gida ma 480-500 kamar yadda na faɗa ma an bayar dai amma dai gaskiya ba zai yi abin da zai yin gaskiya ba zai kai yawa to kama in ba zai kai ɗin ba hmm. kai a ganin ka me ya kamata wanda ya samu wannan dubu biyar ya yi to ni sai na rasa ma me zai har ga Allah abinci zai saya magani zai saya ni inda shawara ta ne abinda ni a gani na gwamnati ya kamata yi da wannan ni a gani na gara ma gwamnati ta inganta harkar samar da wutar lantarki idan gwamnati ta samar da ingantaccen wutar lantarki su kansu masana'antun da za su tsaya da kansu domin yanzu mafi yawancin kamfanonin da suka kare saboda production cost ne ba wutar lantarki gas suke saya yawa tsadar gudanarwa yawa yanayin nawa da ka kashe ka samar da kayayyakin kuma ga yanayin tsadar kaya sai ka ga ba wata riba to amma da akwai wutar lantarki tsayayya kamar yadda muke gani a wasu kasashe to kaga kamfanoni za su farfado kuma za a samu aikin yi sosai Sai dai kuma tun kafin tafiya ta yi nisa game da wannan shirin wasu mazauna karkara a Najeriya wato inda yawanci aka zaƙulo waɗanda za su shiga wannan shirin na ganin bisa ga halin matsi da hauhawar farashin kaya a tattalin arzikin ƙasa naira dubu biyar a wata ba za ta wadatar ba malam sagir madaki shira mazaunin karkara ne a jihar bauchi ga abin da yake cewa kudi dai ba da laifi kan amma matsalar shine da babu an ce gara ba daɗi dubu biyar ɗinan da ake baiwa mutum ya dinga zuwa gun sana'a yana koya ne saboda kar a zo a yanke bayarwa ba duk shugaba ne zai ɗora wani abu ba abin da ya kamata a mai da hankali a kayi shine ko mutane su yi kiyamar laila a kansu su tara su yi sana'a ko kuma su nemi wurin da za su dinga zuwa suna koyan sana'a zamana dai ko walda ko wani kafinta ko wani mai ka samu gun sana'a wannan dubu biyar ɗin ta taimaka maka a caɓa da wani abu ka je ka dinga koyan sana'a kafin a yanke ka samu sana'ar yi a ɗaya ɓangaren shugaban ƙungiyar ƙwadago ta ƙasa a najeriya comrade ayuba waba na ganin ai alfanun shirin za a duba na rage kaifin talauci ga 'yan najeriya mafi rauni rukunin mutanen da in ji shi dubu biyar babban kuɗi ne. In ka duba harkar talauci a Najeriya, talauci abu ne wanda ya addabi mutane da yawa. Mutane da yawa ba su samun su ci abinci sau uku a wuni. Saboda haka duk wani mataki da za a ɗauka domin a rage talauci, mu ƙungiyar duk muna tare da shi. Idan ka duba mutum miliyan ɗaya su ne za su ci gajiyan wannan biyan naira dubu biyar biyar. Shin ko ba ya kamata a ce wayannan mutane da za su ci gajiya wanda kuma matalauta ne ba su da aikin yi a yanzu haka To ganin yadda ake ci gaba da tafka muhawara kan alfanun wannan shirin musamman game da karancin kuɗin wannan tallafin na dubu biyar da kuma watakila ɗorewar shirin nan gaba ya sa wakilinmu shehu saulawa ya nemi ji ta bakin wasu daga cikin waɗanda suka riga suka ci gajiyar wannan shirin domin jin yadda za su amfana da wannan kuɗi na dubu biyar. sunana muhammadu abdullahi daga ƙauyen kyanda a gunduman galan bauchi local gamma to ga dubu biyar kamar me za ka yi da ita to dubu biyar dai dama an tausaya mana ne saboda gwamnati ta lura mu ne marasa galihu ba da karfi to amma mu shawaran da muka yanke a kanmu za mu haɗa kai a kungiyarmu mu mutum ashirin da aka ɗauki sunanmu a wannan ƙauye za mu yi adashe a kowane wata a rika ba wa mutum ɗaya saboda kuɗin ya mana amfani amma aka ce za a rarrabu a gaskiyar magana dubu biyar ba komai bane a halin da ake sai suna na hawa dahiru daga ina daga ilela kamar me zaki da wannan dubu biyar don ina so ina da yaran da suke makaranta zan biya musu kuɗin makaranta da shi me za ka yi da dubu biyar ɗinka eto eh da farko abin zan sai abinci kuma ne kai na muna fama da mahawan jini ina sayan magani ya kowane wata na zuwa ina ganin likita na rubuta min magunguna to magani dai da abinci shine inda zan burin da zan amfani da shi da shi ke Adalla, to masu saurare duka-duka a nan shirin na kasuwa a kai muke dole. a wannan makon zai dasa aya sai kuma lokaci na gaba idan Allah ya kai mu. yanzu a madadin wakilin ma Bauchin Najeriya Shehu Saulawa da ya taimaka wajen haɗa wannan shirin daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International. Ramatu Garba Baba ke muku fatan alheri.